Amanar so, amanar so, amanar so. Wai ta ina matsalar take ne me ne ne ne? Na gaya ma ba wata matsala. ko kaji? Wai babana gidan nan da za a tare ko an yi sauka? ko da yake ma za a yi a a gida ba a yi sauka ba Kur'ani nawa aka sauke a gidan nan an yi sauka kuma ba za ka yi sauri ba wallahi gaskiya nake gaya miki ba abin da na ɓoye maki a ciki to shikenan Abin da na niyan yi ba zan fasa ba saboda na yi niyan taimaka miki a matsayina na ya mace kuma a yanayin da na ganki ba zan so in ga kin wulakanta ba insha Allah zan taimaka miki sai dai in ke ce ba za ki so ba amma ko in kina so za mu zauna tare da ke wani yana daga cikin nau'in kadara ta rayuwa abubuwa suke ta faruwa iri-iri kuma insha Allah ina fata Allah subhanahu wataala ya bani ikon cin wannan jarabawa yanzu damuwa ta naga komai ya saisaitu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 kuma ɗanɗan ɗan ja ki game da abubuwan da suke faruwa a gidan nan. Lauren ina so ki tana matsayi irin na iyaye na tabbata kin je makaranta iyaye eh, suna da martaba matuƙa da gaske kuma kin ga yanzu a halin da ake ciki na san mahaifanki suna cikin damuwar tashin hankali zuwan da kika yi mun tabbatar da cewa ba da san ransu kika zo gidan nan ba ba kuma su sani ba to da haka ya kamata yanzu ki fara shiri ina so insha Allah zuwa gobe in samu na mai da ke gida duk abin da ke da bukata Allah ya riga haɗa mu da ke duk abin da kike ji kina so ko kuma wani abu ne da ya zaunar da ke a nan ki mun bayani ba abin da zan iya miki ba na lura kina son mu'amala da mu kuma Allah da ba za a kasa miki wani abu ba ki shirya zuwa gobe bi Allah insha Allah zan mai da ke gida domin ki samu ki gana da iyayenki komai daidaito gaskiya alhaji yayi ne dai a barna anan ba zan koma ba saboda kai mutum ne da duk wanda Allah ya haɗa ka da shi ba zai so ya rabu da kai ba a farkon zuwa na akwai abin da ya ni kuma bayan na zo sai tunani na yi kuma canzawa don haka gaskiya idan ka ga na bar gidan nan to dole ce ta sa to na gode amma ki iya ganewa ko don larurarki ya kamata a mai da ke gida saboda kin ga babu wanda hankalinsa zai kwanta amma idan aka mai da su can watakila akwai abin da suka sani ana yi miki idan irin waɗannan al'amuran sun taso ko ba haka ba sai sa baki gudunmawa ni kuma zan taimaka ko da menene ka tura magana da lura ta insha Allah ba abin da zai faru babu wanda zan cutar a cikin gidan nan to shikenan ki dai sake tunani gaskiya saboda ni ma ba zan samu nutsuwa ba kin ga yanzu ke ga kina nan ga yar uwarki na je na dauko ta yar garinku ga halin da ake ciki har yanzu ba mu san inda take ba kin ga ba zan taba samun nutsuwa ba ina tunanin kada a ji cewar na cutar da ita na ɗauko ta daga inda take kuma gashi na zo na kawo ta kuma an rasa ma inda take kinga akwai damuwa na san ita kanta yar uwa ta yanzu duk inda take tana nan tana tunanin ka kuma ba abin da zai faru insha Allah za ta dawo Allah ya samu dace shikenan ki dai sake tunani zuwa gobe insha Allah sai mu ga abin da ya kamata ni dai na kudiri niya, insha Allah duk abin da yake da bukata wanda ni bai fi karfi na ba ko me shi a duniya zan miki shi insha Allah Assalamu alaikum. Sai da safi. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa din. Rahama Daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar. su amanar su san yanzu nan da kika ganna na zauna, ina tunanin rabuwata ne da ke. kin san yanzu yadda muke tare ki na saba ba na so in ga a ce wiyo mun rabu ne da ke to amma ya zan yi na san wannan dole ne da sai mun rabu amma kin san me zai faru da ranar da na raka ki muka je wurin su hajiya zan ce su barki ki kiran zuwa mu ko da wuni ko kwana ka ki zo ki ranga mu <clears throat> Na ce da na zo amma dai banda kwana. Hau, ka ji wata magana. Ba dai za mu je ki gani ba? Za ki ce na faɗa. Ai ba ta son tafi ko ina balle yanzu da wannan abin ya faru. Tsorata za su yi ai. Wallahi na saba da ke. Har na son in rabu da ke wallahi. Yau an ta Samira. Dama ne ko ina so na miki tambaya. Tun da na zo gidan nan ni dai ban taɓa ganin kowa ba. Ke kadai kike zama a nan gidan? Ai tun da mijina ya rasu, ni kaɗai nake zama. Ba kowa. Ina sarki. Allah ya gafarta masa. Kuma baki da yara? Allah bai bani rabo ni da shi ba. sannan duk dai wayan da nake zama da su ko in ce suna zuwa jikina ni gani nake kamar irin suna dai zuwa jikina da wata manufa ne kawai shi ya sa ban irin saki jikina da su ba kin san dai da shi auro ne aka yi daga wani garin aka kawo ni nan ni bayar garin bace sai kuma dan business dina da nake dan nake mu'amala da mutane amma ba na zama da kowa ni kaɗai nake zama Allah ya kawo babban rabo. <laughs> Amma, Amma idan aka yi aure, saboda ina son in gana ya aure tunda mijina ya rasu wajen shekara nawa haka nake zaune. Ina gajiya. Ya gida ya al'amura. Guranka na zo. To. Na samu labarin an ce ka gidan da Laura ta tafi a birni. Shi ne na zo ka gaya min. inda take in tafi tungan tungan da in je in taho da yata. A ai ni ban san gidan ba. Kawai dai sunan gidan da ta je ne mai gidan na sani. Alhaji Ali Rabiu Ali mai katifa nan ta gaya min zata. Jibo, dan Allah kar ka yi wasa da hankali na. Ka gaya min mu je da kai ka nuna min gidan tunda kai an ce ka riga ka san gidan. ka gane shi isa na zo gurinka saboda mai gidan shi dama an riga an gaya masa inda ta je an ce yarinya nan ta tafi aiki to ni gaskiya ban tura ta yin aiki ba shi isa nake so mu je ka raka ni in je in taho da yarinya nan dan ban aike ta birni aiki ba wallahi ban sani ba amma ina ga ki tambayi asabe tunda ita ta san lokacin da ta tafi to yanzu in ban da abanka inda asaban ma ta sani ka gane na zo gurinka me zai kani ai sa ta zan yi a gaban mu tafi mu je mu taho da yar uwarta eh to amma ni yanzu dai kawai labari na ji shi wanda ya zo ya ɗauki zilai a gidan malam iro shi ya shigo garin nan an ga shigowar motarsa kuma an ga laura ta shiga motarsa shi ma to shi ya ɗauke ta kuma yanzu ma zancen ma da ake yi ita kanta zilai ɗin a gidan malam iro a can birnin wai ta ɓata neman ta ake na shiga uku mutumin nan kai dai zuwa zai yi karkarar mu idan ga yashe mana ƴaƴa yana zuwa yana wannan abin da su da ake faɗa menene ma yankan kai shi saboda ya gaba mu da wani gata ba mu da wannan shi da zai dinga shigowa na kwashe mana ƴaƴa haka to na rantse ba zan bar rayuwar ƴata ta salwanta ba duk inda take a cikin birni sai na je na nemo ta bari in ji in samu mai gida ikon Allah to Allah ya kyauta. Amma Zulaiha, ni a yadda nake ganin ki ga nan kyakkyawa. Ba kya gani kamar irin masoyanki yadda suka rabu da ganin ki na za su shiga cikin wani yanayi. <laughs> Masoya. To ai na tabbatar kina da masu sanki. Hakan gaskiya ina da masoyi guda ɗaya wanda nake matuƙar son sa shi ma yana so na sosai da sosai kuma na san shi ma idan ya samu wannan labarin ba ƙaramin tashin hankali zai shiga ba a inda nake ma ina fuskantar kamar ana so na wannan abin idan na tuna yana ɗaga min hankali ina ji a raina Allah ya sa abin da ni nake zargi ba haka bane ba saboda idan har abin ya fito fili ban san ya zantsanci kaina ba ni dai fata na abin da nake gani ko kuma nake zargi a raina duk da ban tabbatar ba kada ya tabbata a zahiri saboda idan har hakan ya tabbata gaskiya ba zan iya kaucewa ba idan kuma har na amsa to tabbas za a kira ni da mayaudariya kuma na ci amanar su wanda kuma ba na so da kasance ɗaya daga ciki. Amma gaskiya ina tausaya masoya na guda biyu. Hmm. To shi kenan. Allah ya shige mana gaba. Allah kuma ya zara miki abin da ya fi yi mafi alkhairi a rayuwa.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 kai ba kai ba ni kaina ba da wanda ya fi shi a gidan nan daga ni sai shi babu wanda ka sani in ba mu ba me zai sa ka dinga damun kanka akan abubuwa irin wannan a dinga gaya maka abu baka buɗe idanunka ka kalla hmm? umma kenan ke ba ar zamanin nan bace ba za ki gane me yake tafiya ba ni kuma ɗan zamani ne kuma na san me yake tafiya wannan bawan Allah fa bakin ciki yake da ni ido da ido yake bakin ciki da ni saboda haka yana sani. ya yi kori zulaiha daga cikin gidan nan saboda ni yana min bakin ciki yana bakin ciki da ni subhanallahi subhanallahi wa iyazu billahi wace irin magana ce wannan kake faɗa to ya fi kowa ɓacin ran barin yarinyar nan wajen mu lokacin da aka ce ba ta gidan nan kaka ga yadda hankalinsa ya tashi yanzu ya fi kowa san ta kasance ta dawo wajen mu injuwa umma duk gidan nan ko kuma in ce duk duniya babu wanda ya fi ni son zuriya ta da gidan nan wallahi na fi kowa so ta da gidan nan wallahi na fi kowa so to saboda me ka fi son kai kaɗai ka fi son ta dawo saboda ina son ta kuma ita ma tana so na shine dalili mai roɗe roɗe mai wace irin magana ce wannan kai da ka ta zaido Kan in ƙara jin wannan kalma ta fito daga bakinka kar in ƙara ji kaji na gaya maka ka kiyaye ni ka kuma fita daga ido na rufe kaji na gaya ma ba na so kan ƙara jin makamanciyar wannan magana daga bakinka so ba game da zulaiha kan ƙara ji umma kar ki ƙara jin wannan kalmar daga bakina haka na ce haka kuma na faɗa good shikenan abin da nake zargi ya tabbata dama ni na daɗe ina wannan tunanin tabbas na tabbata yau ba ke kika haife ni ba muddin da ke kika haife ni wannan bambancin da kike nuna yayi yawa yayi yawa umma wallahi yayi yawa haba haba ina so ina so in tambaye ki dan girman Allah wace ce ta haife ni ki sanar da ni wace ce mahaifiyata idan kuma tsinto ne ki kai ki sanar da ni inda kika tsinte ni umma kai da ka ta zaidu irin wannan maganganun sun yi karfi da kake gaya min wace ce mahaifiyarka kake so in gaya maka ko to a kwantar da hankalinka babu damuwa zan fita amma ina so ku sa a ranku dukan ku ke da shi wallahi in na fita abin da zan je na aikata dukan ku sai kun yi da na sani kuma shi ma sai na yi sanadin sa ko ya bar duniya ko kuma na faru da shi kuma kin san zan iya kuma yadda na ce zan yi zan yi zan tafi za ku gani kaga dawo zauna zauna mai daukar hmm. yaro man kaza Wace ce mahaifiyarka kake so ka ji ko? Eh. To ka buɗe kunnuwanka. Ka karkaɗe kunnenka ka ji abin da zan gaya maka yanzu. Mahaifiyarka dai ko? Kake so ka ji wace ce? Hakika da kai da Ali duka ‘ya'yana ne. Amma kai kai ne wanda na haifa. Shi ko Ali ba ni na haife shi ba. Za ka ji ina ce masa baba.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 ya za ka shigo wa mutane gida ko sallama da Allah ya mana shiru dan karere da alajin nake magana fa ba da kai ba ni ne dan karere yi ka shigo min gida in ma magana kuma sannan ka ce min dan karere kaga jira na waje Sai sai waje jira na waje Allah da dole a ci gaba da maka haka kaga gidanka ne ko ka duba ta dole a kalle ka matsayin abin nan bis classic sun yi kaya da kowane irin mutum zai sa tsira da mutuncinsa daga shari'a iyalinsa ka ji ka saka kullum kana yau a haka dole ka samu matsala yanzu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 ba san iya cura ganin ki tare wani kina hira irin ta soyayya ba to tunda karuwa ce ita dama ina ta san wata kima har tana rubuta maka text wai tana da ciki na wata uku tana yi maka albishir labarin rayuwa gidana ni na kawo ki ita ba na kawo ta don haka zaman karam ina so ki gaya mun menene mafita za mu tura shi shafi na biyar nan da sai dai ya ji ana labarinsa mu kuma mu yadda muke so a cikin wannan gida mijinta zai gano duk inda take shine da na sani eh, ka matsa ka matsa kawai ka matsa labarin rayuwa labarin ga labarin labarin ga labarin